بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى بساكي أقول وعنا ولنا قولنا السافيات تلهدي تقوى سنكوترة جوة ربيع الآخر bayan hijirar mazo sallallahu alaihi wasallam 1432 inda yake daidai da 13 ga watan eh, uku ne ko ko hudu ne na uku na miladiya 2011 a sati na makon da ya gabata karanta abubuwan da ya kawo mana a wani littafi na arwahik al na shubuhohi da yunkuri da mushirikai suka yi a makka wajen buce hasken musulunci da da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma kawo mata cikas mun tsaya a nukta ta biyu wadda malamin ya ambata mana ya sa mata suna isaratu shubuhati wata fifi da'ayatul kaziba wato tono da kuma tada shubuhohi da kuma karfafa kamfen na nuna munanawa da da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma mun fara karanta har mun zo inda malam yake bayyana mana sigogin da suka bi ko hanyoyin da sukan bi su wasafta da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai hauka ne ko waka ce qur'ani da makamancin wannan domin tsaya inda malami ke shi wa ahyanan kalu ko za mu maimaita nan sai mu ci gaba yace wa ahyanan qalu inna lahu jinnan aw shaytanan wani lokacin kuma sai su ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wani aljani ko wani shaidani ne ya tanazzalu alaihi yake sauka a kansa kama yanzilul jinnu wa shayatinu ala al irin yadda wato aljinu da shaidanu sukan sauka akan wato bokaye magana bokayen ce mata tsaye da mu muka shiga magana akan abin da ya shafi ah, abin da yake aukuwa a wannan yanayi namu shi ne ce kala Allah ta'ala raddan alaihim to sai Allah subhanahu wa ta'ala dan ya mayar musu martani sai ke cewa hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin shin bana ba ku labari shin su shedanin nan akan wa suke sauka ne tanazzalu ala kulli affakin asim suna sauka ne akan duk wani makaryaci kuma mai zunubi wanda yake aikinsa shine yawan ƙarya ya kirkiro abin da ba a yi baya ya faɗa kamar bokaye da 'yan duba masu zanen ƙasa waɗannan su ne suke hulɗa da shaidanu aljanu su zo musu su gaya musu ƙarya su gaya wa mutane yawon amma annabin da Allah ya saukar masa da alkur'ani da saƙo daga Allah maɗaukaki na abauta masa shi kaɗai kar abauta wa kowa sai shi to magana sama ba ta kama da maganar wanda shaidanu suka saukar masa baballantana har a faɗi shi shine abin da Allah ke nufi wannan a suratul shu'ara ai innaha tanazzalu asalin kalmar ta tanazzalu ne sai aka ce tanazzalu a innaha tanazzalu ala al-kadhabi al-fajir al su shedanu da aljanu masaukin su dama an suka sauko kasa to shine su samu wannan bokaye da yan duba da yan bore masu irin waɗannan abubuwa na shirka to su suke mu'amala da su su ne abokan zancensu su ne abokan hulɗarsu su ne waɗanda suke bauta musu su ba su umarni su yanka abu kaza a tona zakara a tona ƙasa a sa zakara da ransa a binne a wani wane ne a yi kaza irin waɗannan abubuwan da mutane wai za su ji kamar da wani abun mamaki don haka ashe abun yana yi harka ce ta tsafi wanda ba wai ba ta yi din ba tsafi gaskiya yana yi ba baya yi ba amma kuma yin sa kafirci ne abin da ya kamata kowa ya fahimta kenan don haka duk abin da mutum yake nema ya neme shi a wurin Allah kada ya bari ya jefa kansa cikin harkar tsafi saboda kawai ya samu wani abin duniya ko kasuwanci ko mulki da makamancin waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu ya tabbatar mana tauhidin mu don haka aikin shaidanu shine su sauka kan makaryata fajirai waɗanda wato suka cakuɗa suka yi kaca-kaca da ƙazanta da zunubi zunubin su yi yawa hmm. za a ga masu irin waɗannan abubuwa ɗin in ka same su ka ga wato fuskar su ko haske babu masu harkar duba ɗin da abin da ya shafi tsafe-tsafe ne babu wani haske na cewa akwai imani saboda mutum kullum abin da ne ke ba shi umarni shine a saba wa Allah a yi yanka ba da sunan Allah ba a ɗauko wannan a kashe rai bayan da za a mutumin da kullum irin wannan abin yake ka gan shi fuskarsa akwai irin annuri din nan na cewa wannan mai alama da mai alaka ne da imani don haka waɗannan su ne siffofinsu kuma a kansu ne shaidanu suke sauka wa ma jarrabtum alayya kaziban ni kuwa ina gaya muku ku ba ku taɓa jarraba kun gwada ƙarya kun same ni da ƙarya ba ma'ana ku gwada ni ku sami ƙarya tare da ni ba ku taɓa samu ba su ya saka sa masa suna al'amin ba su bane kuma yanzu a zo a ce shaidanu ne suke saukar masa kaga tanaqubi ne ce wa ma wajadtum fi fisqan ba ku taɓa samun fasikanci kuma tare da ni ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kaifa taj'aluna alqur'ana min tanzil ash yaya za a yi ku in haka ne ku sa qur'anin nan ya zama shaidanu ne suka saukar da shi wannan ba haka ne. Ah, kuma da Allah ya maɗaukaki ya ba mu labari wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma ya sifanta bal ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba muminai ma kawai shedanu ba su da sultani a kansu hmm. inna ma sultanuhu ala allazina min sultanin da shedan ke da shi innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun lalle shaydanu ko aljanu ba su da sultani ba su da wata sulɗa ba su da wani ƙarfi ba su da ikon da za su sauka su tasiri akan muminai suna kawai sauka ne akan waɗanda suka yi imani da shi kuma suke shirka da Allah suka imani da su shaidanu kuma suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala naka muminai na hakika to ba ka sami suna da alaka da aljanu kuma har a ce aljanun nan suna kawo musu abin da zai wani tasiri ba mumini ba shi ba wata hulɗa da wani aljini yawwa Allah ya ce wa ahyanan wani lokacin kuma qalu anin nabi suna cewa dangane da manzo sallallahu alaihi wasallam innahu musabun bi naw'in min aljunun cewa wani nau'i ne na hauka ya same shi ba wai ta hanyar aljinu ba wani hauka ne dai wani iri amma shi irin haukan shine fa huwa yatakhayyalu al-ma'ani yana imajinin wasu ma'anoni ne wani tunani yake a zuciya ya hararo wasu abubuwa ya hange su ya kwatanta su a kansa su ma'ana hotonsa surarsu ko abubuwan sai su zo masa a kansa thumma yasubuha fi kalimatin badi'atin ra'i'a shi kuma sai ya zubo su a cikin wasu kalmomi ma'ana wani tunani ne haka kuma talar tunani kamar na mafarki zai zo masa ya tuntuntunin abubuwa sannan shi kuma sai faɗo su a irin nasa wato kalmomin masu kyau da ya iya tsara su ma'ana wannan suna so su ce da mun ga alkur'anin nan ya zo da zubi mai kyau na irin tsarin zance wanda fi kowanne kyau to shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kirkiro abin sa sakamakon abin da ya fado masa zuciya na irin wannan tunani na imagination shine khayali mutum ya imagine abu babu shi ya kirkiro ya tuno wani abu ya ce ya faru sai ya faɗa wa mutane kuma ya tsara zancen da kalmomi masu kyau wannan tuhuma ta biyu kenan bayan waɗancan eh, da suka gabata ko in ce ta uku a cikin wannan eh, eh, layin dai da muke magana a kama ya sugu shu'ara wai kamar yadda mawaka su ma suke tsara kalmomi mun san waka baiwa ce ko da a hausa akwai mutane da suka iya tsara waka yanzu nan sai ga ya faɗi magana ba tare da cewa tsarawa ya rubuta ba tuntuni haka kawai ala salika sai ka ji yana magana ya hada wannan magana ya hada wannan magana kuma sai ta da ma'anoni masu kyau da za su burge mutane har ana bashi shi kari ko wani abu to da'iman haka mawaƙi ke to su ma sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ɗaya daga cikin irin wannan mawaƙan ne ya yi tunanin wasu ma'anoni kawai ya tsaro kalmomi masu saja'i mun san saja'i ko hmm? mun san saja'i in manta ko kuma dama ba ma riƙewa mun yi zancen sajjayi a mako biyu nan da ya gabata jerin maganar da sukan kare da wani harafi iri ɗaya mafi yawan waƙoƙi a larabci suna zuwa da sajayi yawwa ya fara da wani harafi kuma ya kare da wani harafi hannake nake ba ku labari cewa waɗanda suka karanta rubu daga cikin sun sani ana samun a ce wannan waka ce lamiya ma'ana saboda tana karewa da lamun ko nuniya mai karewa da nuni duk mai wannan zancen da ke ba ku a rubutawa da littafai kawai kallo ake sai a manta a yace sai suka ce fa huwa sha'irun wa kalamuhu shi'r don aka shi mawaki ne maganan ma da yake duwa kace ce qala ta'ala raddan alaihim Allah mai musu martani yake cewa والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ga wannan zancen shi ma daga jinsa wani martani ne daban a cikin lafazinsa shi kansa Allah matsaki ce wa shu'ara su dai mawaka da kuka ga mawaka uhumun ghawun karkatattun mutane su ne masu bin su hmm. al'adar dama da aka sani shine mawaka to ba masu bin su sai karkatattu a ina maka samu da magana alqur'ani har zuwa yau haka magana ciki in ka ga mutum ya liƙe wa waka to karkatacce ne yau a ji wannan yau hankalinsa na kan wannan yau kiɗan wa yake zaɓa yau na wancan yake so to karkatacce ne har zuciyarsa Allah ke yasa ake cewa mutane su guji harkar waƙar nan wanda ya dage da harkar waƙar ya damu da ita kullum sauraron music to waɗannan mutanen su ne suka fi sauƙin aljanu su rika faɗawa kansu kullum malamai suna faɗakar da mu akan wani 'yan mata da samari a guji harkar waƙoƙin nan sakamakon wannan waƙar da kullum tunanin mutum irin waɗannan abubuwan da shaidanu suke zayyana wa mutum ya tuno wani abu ya faɗa a sigar waƙa ga kuma kiɗa to abu ne da ke sauƙaƙa jawo aljanu jikin mutum don haka mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa hmm. musamman 'yan mata allah kiyaye to yattabi'uhum al-ghawun alam tara shin baka ganin annahum cewa su fi kulli wadin yahimun a kowanne kwari suna kutsawa su ne su shiga wannan su shiga wannan wasu malami suna fassara suna kutsa kowanne kwari madahan wa sana'an wa rifa'an aikin su kenan yau su yabu wannan gobe su yabu wancan yau ayi wannan kida yau a wannan kida yace da'iman a harkar su kenan kuma su shiga nan su fita nan shine ma'anan yahimuna in an ce hama yahimu ma'anarsa kana kutsawa ka shiga inda babu manufa tafiyar da baka san inda zaka ba ita ce ma'anar yahimu hmm, asalin kalmar kenan wa annahum yaquluna ma la yaf'alu kuma suna faɗin abin da ba sa aikatawa galibi zaka sami mawaki abin da babu shi aka saba ji mu a bakinsa in yabo zai yi to zai faɗi kalmomin da ƙarya ce hmm? inda ya ba mutum to rangiwa wane ne da wane ne babu irinka yana barin wani kuma sai shi ma ce babu ilinsa kaga ƙarya ta samu haka ne ko ba haka ba to da'iman harkar abin nan mawaƙi kenan ya faɗi abin da ba shi ne gaskiya ba shi yasa har malamai suka tattauna akan matsalar shi mawaƙi idan ya faɗi wata kalma ta saɓan Allah ko har a cikin waƙarsa ya yi wata kalma ta itirafi kamar eh, ya faɗi cewa ya yi wani laifi da ya kai ga ai masa haddi kamar ya rika su a cikin masu waƙar eh, waƙe irin na gazal mun san gazal waɗanda suka ranta waƙa sun sami gazal shine abin da ya shafi magana a cikin waƙe magana akan siffar mata da makamancin wannan to idan wannan yana da cikin matsala na waƙoƙi a gun larabawa mafi yawa za ka ga cewa sukan fara da irin wannan kafin su shiga cikin abin da suke so su eh, kai gare shi to malamai suke tattaunawa idan mutum ya yi itirafi da ya yi ko zina ko makamancin wannan a cikin waka bayan kuma bai ba shin za a tsayar masa haddi ko ba za a tsayar masa haddi ba a shek muhammadu amin a shinkifi a shin abuwa bayan a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa maganganun guda biyu ne wasu malamai suka ce za a tsayar masa haddi tun da ya yi itirafi mun san mawaki komai zai iya faɗa ni ne na je ne kaza ne kaza ne kaza kuma bai yi ba to shin za a yi masa haddi saboda ya yi itirafin nan a cikin waka ko ba za a yi masa ba to bayan ya kawo ra'ayoyin da yake a dunkule a hakikatan wannan ayar ta ba mu la Allah madauki ya ba mu labari a wannan ayar cewa dama suna yin abin suna faɗin abin da ba sa aikatawa don haka dalili ne na cewa dama akwai ƙarya a magana su don haka tunda an san suna yin ƙarya to babu haddi akan irin wannan na fara mun fanci wannan mm. duk da dai cewa ba cikin abin da ake kiran mutum a ce ya zo ya aikata abin da yake a ƙarya ne shi hmm. amma dai al'adar mawaƙa ne faɗin wannan to amma nan zancen mu shi ne. shin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wannan ƙur'anin da ya zo da shi ya yi kama da irin wancan na farko dai ba karkatattu ne suke bin ba na biyu a ba kutsawa yake ko ina ka shi nan yana tafiyar da ba manufa ba a'a kira yake yi zuwa ga rabbul alamin a bauta masa shi kadai na uku kuma baya faɗin abu ya saba masa duk abin da ya faɗa to yana aikata shi ko ga ashe ya fita daga layin mawaka yawwa to shi yasa Allah madaukake maganar sa kowace kalma a cikin maganar Allah subhanahu ta'ala to akwai abin da take raddi gare shi hmm. shi yasa mu rika fahimtar alqur'ani ba abu mai daɗin a ce <clears throat> ka fahimce shi irin ka fahimci alqur'ani rashin fahimtar alkur'ani rashin fahimta ne ga wannan addini in ka fahimci alkur'ani duk wata kalma duk wani baki to kana da hanyar raddusa ma'ana hanya ce ta mayar masa martani me yasa ba ibnu taymiya yake cewa duk wani mai wata hanya da ta saba wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har ya dauki alkur'ani ya hujja da shi akan barnarsa ko ya dauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hujja da shi akan wannan aqida samar da kyau yace wallahi sai ka samu a cikin wannan ayar da wannan hadisin sai ka samu abin da zai bata abin da yake faɗa ma'ana ba a amfani da qur'ani akan abin da ba daidai ba in ka ga qur'ani an yi hujja da shi to an yi hujja da shi ne akan abin da yake gaskiya to anan za ka ga abin ya dace in ku mutum yana wata bidi'arsa ina dalilin ka sai ce gashi bayan kuma qur'anin bai nuni zuwa ga wannan abin ba to sai kaga a cikin alkur'anin ka samu abin a wannan ayar da yake hujja da ita sai ka samu abin da in dai an zauna an zauna an nutsu sosai an fahimci ma'anar ayar to sai an samu abin da ke bata wannan maganar da ya faɗa kuma ka gwada ka gani mm. duk wata aya da wani zai kafa hujja da ita sai ka sami cewa a cikin ayar an nuna masa wannan ayar ba za ta yi masa amfani ba don ba don wannan bid'a ta aka saukar da ita ba mun fahimci abin yau ba ah, don haka mu fahimci alkur'ani sosai mu karanta tafsirinsa yace fa hadhihi thalathu khasa'ifa waɗannan abubuwa ne guda uku wato mumayyizat ko siffofi guda uku yattasifu biha shu'ara'u laysat wahidatun min hafi nabi sallallahu alaihi wasallam siffofi ne guda uku na mawaka wanda babu guda ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na ambata sai ce fallazina tabauhu hudatun muhtaduna waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su waye hudatu shiryayyu ne waɗanda Allah maɗauki ya shiryar da su ba gawuna bane hmm. ah, mun taɓa magana akan me bambancin ar-rushd da huda ko shiriya duka dai shiriya ne da shiriya hmm. wa zai taɓa tuna mana ko lokacin tafsiri ne ba wanda ya tuno rubuta hmm. bambanci tsakanin dalal da riwaya hmm. suna cewa rushid shine shiriya a bangaren aiki huda kuma shiriya fil ilmi wal i'tiqad shi yasa zaka ga kishiyar huda shine mai abdalal bata ilman wa i'tiqadan kishiyar kuma ar-rushd shine riwaya wato abin nan karkacewa min babi al'amal la min babi al'ilmi wal i'tiqad kun fahimci zancen hmm ko ban fahimta ba mana ka gani sai shi kenan to in wasu sun gane ya isa sai ce fallazina taba'uhu hudatun muhtadun su dai wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu ne masu bin hanyar shirya muttaquna salihuna masu jin tsoron Allah ne kuma mutane ne nagari fi dinihim wa khuluqihim wa a'malihim wa tasarrufatihim mutanen kirki ne a addininsu a ɗabi'arsu a ayyukan da suke aikatawa da kuma dukkan kai kawo ɗinsu da aikace-aikacen da suke da mu'amalolin da suke da mutane walaisat alaihim mashatun min albiwati babu ko wani sofa ne na karkata tare da su fi ayi sha'anin min shu'uni wato babu wani gutsiran abu da za a iya dangana shi zuwa ga ko wani yanki shine musu wani yanki na karkata tare da su a cikin lamarinsu tun man nabi sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu shine shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahimu fi kulli wadi ba haka kawai yake ya shiga nan ya fita nan yana kutsawa ko ina da ko ina ba a'a kama ya himu shu'ara'u kamar yadda mawaka suke yau su shiga nan sun yi yabo yau su faɗa nan yau su yi wannan ba haka suke ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba bal huwa yad'u ila rabbin wahidin shi yana kira ne zuwa ga ubangiji guda da za a bauta masa wa dinin wahidin da addini daya wa siratin wahidin da kuma hanya madaidaiciya guda daya wa huwa la yaqulu illa ma yaf'alu shi kuma baya faɗi sai abin da yake aikatawa hmm. Ah, wala yaf'alu illa ma yaqulu kuma baya aikata wani abu sai abin da yake faɗi fa aina huwa min ash-shi'ri wa shu'ara dan haka me hada shi da waka da kuma mawaka wa aina ash-shi'r wa shu'ara minhu kuma me hada waka da mawaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ba mawaki bane bai iya waka ba ba harkar sa shi waka ba hmm. hakaza kana yaruddu alaihim bi jawabin muqni'in haka za mu gani cewa Allah maɗauki yana ba su amsa yana mayar musu martani da amsa wadda take mai gamsarwa da babu wata kofa kuma da za iya samun wata kucikar da za a bata wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ta kullu shubha muqni'in haula kulli shubhatin kanu yuthirunaha yana ba su amsa akan wato gamsasshiya akan kowace shubha da suke tada ita duk shubhar da za su zo da ita to Allah zai kawo wani abu maganinta ziddin nabi ko uh, dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal qur'an wal islam da alqur'ani da musulunci ka duba ka gani a uh, makiya addinin musulunci duk abin da zaka karanta na abu da suka rubuta dangane da su kan wannan addinin gefe uku suka fi mai da hankali ko dai su taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya zo da wannan sakon ko a taba mutuncinsa taɓa mutuncin nasa mafi yawa akan yi ne domin a harzuka musulmi ran su ya ɓaci don sun san girma da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar musulmi kamar irin waɗanda suke zane-zanen katun ɗin ana siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa dan ta'adda ne a yi mutum mai rauni da bama bamai wai biya sa a jikinsa wai wannan shine musulunci wannan kuma wata hanya ce ta ta mai rauni idan mutum ya raunana dama irin wannan hanyar ke fitowa me nake nufi da wannan magana waɗannan abubuwan ba mu same su ba fa tuhumar musulunci da terrorism nan da sauransu ba mu same su ba sai lokacin da musulunci ya fara kama ƙasa a ƙasashen turawa hankalinsu ne ya tashi motsi kaɗan sai a ce wane ya musulunta motsi kaɗan a ce wance ta musulunta kuma babban mutum a cikin al'umma ba 'yan giya ba ne ba 'yan ƙwaya ne suke musulunta ba wannan abin yana damun mutane ina fatan fahimci abin shi yasa suka kirkiro waɗannan hanyoyin kuma suka samu wasu daga cikin mu masu hargowa da hayaniya sai zama sun musu amfani ta wannan gefe ɗin sai zama an samu hanyar da za a siffanta musulunci da mummunan abu sai zama kowa ya fasa gaddin in yana son kawai ya yi abu sai ce wannan ta'addanci ne wannan ta'addanci ne shi yasa har waɗannan suka tashi suka rubuta suka zane wannan zanen nasu suka ce ga annabin wato addinin musulunci ga yadda yake fitowa don haka dan ta'adda saboda mai duk wanda ya ga wannan katun din sai ya tsoraci addinin musulunci ya tsoraci a masu addinin musulunci su kuma ba su san cewa irin mutanen da suke zaune tare da su ba irin mu bane mu nan mu in mu ne yanzu nan za a yaudare mu da talabijin da rediyo duk a canza mana ra'ayi cikin sauki su waɗancan da yawansu suna da karatu a lokacin da suka ga wannan hayaniyar ba ina nufin wannan general idea haka take za ka iya samun saɓanin haka su ma ana yaudarar su bal yaudarar tasu tana da yawa kwarai da gaske amma abin da nake so in ce shine su dama al'adarsu su shine ko ita ce ba sa yarda da abu sai sun yi bincike da aka rika waɗannan katun ɗin ana rabawa ana sa a jaridu da talabijin ana tuhumar musulunci shine kaza na addinin tashin hankali to a lokacin ne mutane a amerika da kasashen turawa sai suka fara cewa bari su bincika masu ga wai wannan addini shi kuma musulunci in zaka bincika shi to zaka same shi kuma zaka insha Allah zai shiga zuciyarka kun taba sanin cewa daga lokacin da aka yi abin da aka yi na rusa eh, waɗannan dogayen gine-ginen na 2011 da aka yi a 2000 menene 2001 ne ko 11 september nake so in ce 2001 wanda an kai shekara goma goma da hmm? goma muke ko la ilaha illallah to wannan abun da aka yi an yi shi a september 11 ko to kafin october 20 kafin october ta kare ma'ana wata ɗaya kenan da yan kwana haka ashirin ko kaɗan ma'ana a kwana hamsin an samu mutumin da ya kai mutum dubu ashirin da wani abu da suka musulunta sakamakon wannan abin da suka kawai saboda bincike ah, me wannan me muka yi wannan addini zai zo ya kawo mana saboda haka aka ce su yadda cewa musulunci ne kawo musu hari don haka sai su ta tunani ah, me muka yi har zai zama cewa za a zo a kawo mana hari wani addini ne to shikenan sai su fara bincike sai a karatu sai a karanta qur'ani sai a karanta fassararsa sai a ce ah, to dama haka abin yake shi kenan sai a ta musulunci wannan abun sakamako ne wato eh, da Allah maɗaukaki yake wa mutane saɓanin yadda suke tsammani yadda suke tsammani ba haka abin ya ba kuma har zuwa yau haka abin yake sai sa har wasu daga cikin suka ce ga ku kyale wannan abin ku yi wani abu daban amma ba yawan propaganda ɗin ba propaganda tana wayar da kan mutane su ƙara karatu in ku suka karatu shi mai hankali ne yake karɓar abu wanda yake baya karatu shi aka fi yaudara nan da nan sai abu ya to abin da yasa nake cewa wannan hanya ce ta masu rauni a tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu kasancewar har zuwa yau din nan an gagari a sami malamai na wani addini ko addinin yahudu ko addinin kirista da za su tunkari malamai na musulunci da karfin hujja a zauna a baje wani addini ne na gaskiya a samu masu hankali na duniya su zauna su saurara kowa ya kawo hujjarsa ba za su bari a yi wannan ba in aka yi wannan to mutane za su a a shifa ga inda dalili yake nan za a bi don haka kaga idan mutum ya ga addininsa da rauni sai zagi sai tuhuma sai zane sai makamancin wannan don haka kar mu ɗauki cewa wai harkar raunin addininmu ne sa ake mana wannan ƙarfinsa ne ya yawan da ba za a iya tinkararsa intellectually ba sai ta hanyar wato zage-zage da tuhuma da ƙarya don haka shi yasa kullum kiran da malamai masu hankali suke wa samari shine kar mu ba da kofa mu ba da taimako ga irin wannan tunani cewa ana tuhuma mu da terrorism to a gan mu ba da terrorism din ba tun an tabbacin tabbas mun san cewa addinin nan ba na terrorism din ba ba mu ba ta'addanci ba tashin hankali ba rigima amma in an isa a tattauna da mu da kwakwalwa da ilimi mun fahimci wannan kowa ya karatun da zai iya gamsar da ɗan adam ya fahimci cewa ba hanya da za a shiga aljanna ta hanya ta ita sai addinin musulunci wannan shine babban yaƙi yau ba hargowar ba ba hayaniya ba ba rudani ba ba zagin ba ba kuma ta'addancin da sa bom da ina ne wannan duk ba hanyar addini ba ce shi sa nake gaya mana cewa an yi amfani da waɗanda su sun yi tunani a kuskurance suka yi wannan hanyar daidai ce shi yasa ma har abin ya kai ga haka ba dan haka ba da abin insha Allah ta'ala da hanya aka bi ta hanyar shawara da malamai da sauransu ne da za a tunkari kasashen turo akan wannan abu to ba haka waɗannan abubuwan za a yi har wasu su je su jefa musulunci cikin tuhuma a wasu wuraren ba Allah kyauta haka mu dage mu karanta addinin musulunci wallahi babu addinin da yake tabbas ne akan gaskiya sai addinin musulunci duk wani addini da ba shi ba wasa ne shirme ne kawai dai a wanda yake yin sa ne bai fahimta ba don haka mai kokari sai mu fahimtar da shi amma fa sai mun yi karatu yauwa ba da wannan kawai a hargowa da sha'awa kawai ta zuciya babu karfin ilimi sai an yi karatu mai zurfi akan abubuwa na addinin musulunci musamman bangaren comparative religion nan mu samu dalibai da suka iya ilimin addini sun iya turanci mai kyau da za su iya tunkarar wasu ba musulmi ba intellectually su tattauna da su akan addini wannan shi muka fi bukata fiye da wani abu Allah maɗauke taimaka hmm. ah, shi ne malamin yake cewa وهكذا كان يرد عليهم بجواب مقنع حول كل شبهة كانوا يثيرونها ضد النبي والقرآن والإسلام يو أبن كسوم فالأنا ما هي فتن نزوها قولنا سيني ذا مقام في يو أبن تورا وانا نقوكم وانا با مسلمين بس كي تنكار دام أبو بوا أكسك فهاي دا النبي صلى الله عليه وسلم هو قرآني هو كما شكانسا مسلم أما تين تهما سدواني أبو ko a ce annabi ya yi kaza mai sha'awar mata ne mai ya kai shi auren mata har tara har goma sha wani abu wannan ai ya nuna kaza da kaza haka zaka rika karanta mustashriqun suna rubutawa da kuma makiya addini ko kuma ya zama a tuhuma alqur'ani din hmm. sai alqur'ani da yake cewa ai ba za a iya magana irin sa ba ai za a yi shine gashi nan sun yi wani qur'ani da ake cewa a America ana yada shi a internet wani kirista wai yayi kokarin ba an ce wai ba za a iya qur'ani ba to shi yayi nasa ya rubuta wasu maganganu yace shi ma ga qur'anin nan irin wancan hmm. wanda suke harka da intanet duk sun ji wannan ya kai shekara biyar ko fiye da haka ana ta wannan maganganu hakanan kuma za ka sami wasu abin gaba ɗaya musuluncin yau a tuhume shi da kaza gobe a tuhume shi da kaza ko da jahilci ko kishe ko a ce shi ke sa a ci baya addinin ci baya ne addini ne mai danna haƙƙin mata addini ne mai kaza da kaza da rashin wayewa wannan shi kuma ana amfani da wasu kurakuran da ake akwai wasu abubuwa a al'adarmu. al'adu ne ba addinin ba da muka tashi muke yin su ko a hausance ko a wani abu ne wanda ba daidai suke dama da addini ba to sai a rika amfani da waɗannan abubuwan ana cewa musulunci ne a ce kuma musulunci yana danna kaza yana danna kaza ina fata fahimci wannan yawa za ga duk wannan hanyoyin yakin dai suna da dama za ka duk wanda ka ga yana tuhumar alkur'ani to yana daga cikin makiya addinin musulunci sawa'un yayi da'awar musulunci ko bai da'awa ba kamar masu da'awar cewa qur'anin nan ba cikakke bane sahabbai sun ciccire wasu abubuwa daga ciki an faɗi falalar ali amma sahabbai sun cire duk wannan tuhuma ce ga Allah madaukaki cewa qur'anin nan ba daidai bane wannan abun ya kamata a guje shi babu mutumin da zai tuhumi alqur'ani idan ba zindiki makiyin Allah ba kaga qur'ani ne da ake karanta a ce baka yarda da shi ba kawai saboda manufar ka ka kafa wani abu a matsayin ka yadda shi ne addini dan babu a ciki sai ka ce qur'ani baka yadda da shi ba ai mutum ya fito ƙuƙu ya ce kai musuluncin nan ban yarda da shi ba ya fi sauki ko a ce ya liƙe yana nan ya ce yana tare da addinin alhali bai yadda da addini ba wannan shine zandaka da ake faɗa da mu Allah tsare mu yace wa mu'zamu shubuhatihim mafi yawan shubuhohin da waɗannan mutane suke dama shine kanat duru haular tauhidi mafi yawan yanzu malamin zai kawo mana daki dakin bayani na irin shubuhohin da makiya addini suka yi a wancan lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan shubuhohin da suke kawo yace haular tauhid ko akan tauhidi ne su ce kamar ya za a yi a ce ba za a bauta wa kowa ba sai abu daya wannan abun ba a san shi ba ko kuma summa risalatu muhammadin ko kuma manzancin annabi muhammad din sallallahu alaihi wasallam sai za a yi wannan manzan shi za a turo mana mutum ba ba mala'ika ba ko a ce yana yin abin da sauran mutane suke yi mu ba mu gamsu da haka ba summa ba'ful amwati sannan kuma suna da shubuhohi akan abin da ya shafi ta da matattu wa nashrihim da kuma tara su wa hashrihim da tara su yawmal qiyamah da ba'ath da nashr din ma'ana ɗaya ma'ana a tashi mutane daga kabari sannan kuma hashir a tara su wurin hisabi yau mulkiyamati ran tashin Ya ce wa qad radda Alƙur'anu ala kulli shubhacin min shubuhatihim hawla at-tauhid Allah madaukaki a cikin ya yi martani ga dukkan shubohin da suke da su a ɓangaren tauhidi bal zada alaiha ziyadatin awdaha biha hadhihi alqadiyya bal ba ma wannan kawai raddin ba Allah madaukaki ya ƙara bayanin wasu abubuwan ma da yasa abin ya fita kuru-kuru a wannan matsala din min kulli nahiya ta kowane bangare wa bayyana ajiza alihatihi kuma alqur'ani ya bayyana gazawar abubuwan da suke bautawa a wurare da dama ai zamu gani a ƙurani Allah subhanahu ta'ala yakan nuna wa waɗanda suke bautawa gumaka cewa ya za ku rika bautawa abinda ko magana baya yi kaga banda cewa kawai wannan bai cancanci a bauta masa ba ai karin bayani ne a nuna ajizinsa a nuna cewa ya gaza shi wannan gunki da ake bautawa har annabi ibrahim me yayi lokacin da ya zo faffasa su ya ya su ba sai ya bar guda ɗaya ba da suka zo aka tambaya waye yayi wannan sai ce ku tambaye su is'aluhum in kanu yantiqun ko ku tambaye su in suna magana ai wannan isbatin ajizi ne don a tabbatar da gazawar waɗannan abubuwan da ake bautawa banda maganar hujja kenan kawai ta bayani to akwai kuma hujja ta zahiri da mutum zai ce gaskiya ne fa abin nan fa ashe baya aiki kun san kissar uh, at-tufail bin amr ko ad-dawsi musulintarsa a da wannan kai a amr ibn jamuh nake so in ce amr ibn jamuh na sha ba mu labarin yana da gunki da yake bautawa farkon zuwa musulunci madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo a su ammar bin yasir su zo su ilmantar da mutane aka samu samari suka yi imani su mu'az bin jabal a lokacin nan a su jabir jabir ibn abdullah suka zo suka yi imani to a lokacin nan waɗannan samarin sukan zagaya gida-gida suna yi wa mutane wa'azi ku daina fa bautar gumaka to akwai amr ibn lokacin bai musulunta ba yana da gunkinsa sai waɗannan yara samari sai su shigo gida sai su ɗauki gunkin nan sai su je sai su jefa shi a kwata a kwata gunkin ƙarami ne nan sai ya dawo ya ta faɗa ina gunkinsa sai ya biyo sawu sai ya ganshi an jefa a kwata sai sa hannu ya ɗauko shi daga kwatan nan ya zo ya wanke shi a shafa masa mai sai sake aje shi washe gari sai samari sai su zo sake ɗauke gunkin nan sai a je a jefa shi a kwata sai da aka yi masa haka sau uku shi ne sai na ƙarshe sai ya leƙa da ya hango shi a kwatar ma sai ya same shi tare da mushen kare <laughs> ga mushen kare ga gunginsa a cikin kwata to shi ne sai ya fasa ɗauko shi sai ke ce har yi waka a lokacin ke wallahi laukunta ilaha lamta lam takun anta wa kalbun wasu fi yace wallahi kai da ubangiji ne da za a bauta masa law kunta ilahan yace lam takun anta wa kalbun da kai da kare wasta bi'rin a cikin rijiya rijiyar da ake jefa shara a ciki da kayan haila da tarkace da kazanta da kashi da komai a ciki rijiyar ana nufin ta bola yau anta wa kalbun wasta bi'rin fi qaran a ce an gwama ku tare yace ba zai yiwu ba to tun daga nan ya je samu samari ce la ilaha illallah kun ga wannan bayan bayani da aka yi na baki da bayyana masa hujja bai ga abun ba sosai sai uruku ya ga ajizin abin da yake bautawa sai abin da yake bautawa din nan ba zai masa amfani ba kuma shi kansa ma ya kasa kare kansa domin da a ce abun bauta ne na hakika to da ya kare kansa wanda ya zo zai taba shi ya tsoke shi jefa a kwata to da ya hana shi zaka hmm. akwai hanyoyi da dama da Allah maɗauki ya bi alqur'ani don tabbatar da tauhidi da kuma karyata. a waɗanda suke bin wani abu suke bauta masa wanda ba Allah ba hmm. haka ina ƙara da jan hankalin mu yan uwa mu zauna mu fahimci alkur'ani mu fahimce shi fahimta kowa a ce ya fahimci me yake ilmantarwa wa qad radda alqur'anu ala kulli shubhatin min shubuhatihim hawla at-tauhid bal zada alaiha ziyadatin awdaha biha hadhihi al-qadiyya min kulli nahiya wa bayyana ajza alihatihim ajzan la mazida alaihi hmm. ilin gazawa da babu wani ƙari a kai wala alla hadha kana masara ghadabihi ya Allah wannan kila shi ne ma abin da ya ja musu bakin ciki su ya kara bashi saboda an tunzura su an nuna abin bautar tasu baya iya komai hmm. wastinkarihim allazi adda ila ma adda ilaihi da kuma musun da suka yi na kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai ga abin da ya kai amma shubuhatuhum fi risalati nabi sallallahu alaihi wasallam amma shubuhar da suka zo da ita dangane da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum ma'a atirafihim bi sidqin nabiyyi domin ku su din tare da cewa sun tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mai gaskiya ne baya ƙarya wa amanatihi kuma amintacce ne mai amana wa ghayati salahihi kuma wato ya kai matuƙa wajen nagarta wa taqwahu da kuma tsoron Allah kanu tare da haka kanu ya taqiduna anna mansiban nubuwa su abin da suke gani shine kai matsayi dai irin na annabci a zaɓi mutum a bashi annabci a ce annabi ne Allah ne ya zaɓe shi war risala a bashi manzanci a jallu wa a'zamu ya fi girma wato girmansa ya fi min an yi utsa li basharin a ce an baiwa wato ɗan adam su suna gani manzanci to bai kamata a ba mutum manzo ba kamata ya yi tun da manzancin nan ba saƙo ne daga Allah kun ga nan fa mutanen nan ba Allah suke cewa babu ba ina so kowa ya fahimci wannan yadda ya kamata ma'ana ba cewa suke fa babu Allah ba sun yadda akwai Allah in an tambaye su ma wa ya halicci sama da ƙasa cewa suke Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah amma zancen shine ya za a yi mu bautawa abu daya kowa ya aje gunkin da ke gidansa a zo a taru akan guda ɗaya kawai Allah ma'ana a kyale waɗannan ƙananan allolin da ake bi ta hanyar su hmm? da ma abin da suka faɗa ginin ko ma na hum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa saboda dama gumakan nan sunaye ne na wasu salihan kirki salihan mutane mutanen kirki sai aka ɗauka aka sawa waɗannan gumaka aka sassaƙo isi sai aka bashi sunan wani mutumin kirki da ya mutu sai suke ganin bautar da suke waɗannan gumaka kamar suna yi wa waɗancan salihan bayin ne mutanen kirkin nan domin su kusantar da su su kai su zuwa ga Allah shine asalin fa wannan abin da wannan mun sha faɗar sa yawa don haka tare da wannan su abin da ya dame su kashe to in dai sako ne daga Allah ya za a yi abewa mutum ai mutum bai kai matsayin da za a iya bashi sako ba mun fahimci su tunanin su yawa annan mansiba annubuwati wa risala ajallu wa a'zamu min an yu'ta a basharan ya kamata ba li bashar ba hmm. saboda ata ta ta'adda li nafsiha kalma ce da <clears throat> tana ta'addi ga a kar ku gyara haka mai littafin ya rubuta falbasharu la ya kunu rasulan don haka su su suka ce a shi wato mutum baya zama manzo ba zai yi a ce manzo ya zama mutum ba wal rasulu la ya kunu basharan manzo kuma ba zai zama wato mutum ba haka ba aqidatihim wargwadon yadda suka yadda da shi haka aqidar su take falamma a'lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana manzancinsa annubuwati ya bayyana cewa shi fa annabi ne ba ya tare shawa, mun karanta a baya ba nan kaɗan, ya tara su ce wallahi tallahi ya rantsi da Allah cewa shi annabi ne Allah ne aiko shi mun ga to lokacin da ya bayyana wannan abu ya zama wada'a ilal imani bihi kuma ya kira mutane su imani da wannan tahayyaru sai suka rude suka dimauce wa suka ce mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil wanda irin manzo ne wannan yana cin abinci kuma yana yawo a cikin kasuwa ma'ana yana zuwa kasuwa ya sayi wani abu na bukatarsa ta yau da kullum ai manzo ma'ana su a ganin su kamata yayi ya zama wani abu daban mala'ika ne ba ruwansa da harkar dan adam hmm, baya ci baya sha ha wa qalu har suka ce inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bashar annabi sallallahu alaihi wasallam bashar mutum ne ma anzalallahu ala basharin min shay'in su ko suka ce ai Allah bai saukarwa dan adam komai ba hmm. Allah bai saukarwa dan adam wani sako ba wani a suratul an'am kenan fa qala ta'ala raddan alaihim sai Allah ya mayar musu murtani yace martani yake cewa qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas kace da su wane ne ya saukar da littafin nan da annabi musa ya zo da shi ya zo da shi a matsayin haske da kuma shirya ga mutane waye ya saukar da shi ma'ana kenan ai kamar yadda aka saukarwa annabi musa in dai kun san an saukarwa annabi musa to haka nan wannan ma wani annabi ne da allah ya zaɓa ya saukar masa saƙo ya kawo mutane wa kanu ya arifuna wa ya atarifuna bi anna musa bashar su sun kasance suna itirafi da cewa annabi musa lalle mutum ne tun da ku haka ne to ai ga wani mutum din can a baya an saukar masa to me za ku yi mamaki da yanzu kuma an saukarwa wani mutum din daban wannan alkur'ani din wannan faɗin annabi musa din ya sa littafan tafsiri sama tsabari ya kawo maganganu da yawa masu tsawo akan matsalar shin wannan ayar an saukar da ita ga yahudawa ne ko mushrikai ya dai a suratul an'am ne suratul an'am makkiya ce kuma duk tana magana ne akan abubuwan da suka shafi a ikirarin eh, takririn tauhidi musamman ga mushrikan maka sai sa mafiya suka ce makiyya ce ba lallai ya zama cewa ana magana da yahudawa ba amma su waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mushrikai suna sane da cewa akwai annabi sunansa Musa domin a lokacin su akwai waɗanda suke suke bin addinin annabi Isa alaihi salatu wasalam sun san kuma annabi ne da ya zo bayan annabi musa alaihi assalatu wassalam sannan kuma yake cewa وكانوا يعرفون ويعترفون بأن موسى بشر ورد عليهم أيضا بأن كل قوم قالوا لرسلهم يبين مسو يمير مسو مرتني da cewa ai dukkan mutane duk wata al'umma sai da suka gaya wa manzannin su inkaran ala risalatihim suna musu manzancin su sai da suka gaya musu irin wannan magana din cewa ai ku ba kowa bane mutane ne ya za a aiko mutane don haka wannan inkarin nasu baya fidda su kamar sauran mutanen sun san annabi ma'ato wato manzanci ana iya baiwa ɗan adam amma kuma duk da haka suka yi inkari Allah madauki ke cewa in antum illa basharul mithluna haka sauran mutane duk suka ga ma a manzannin su ai ku ba kowa bane sai mutane kamar mu mm, mutane ne ku kamar mu fa sai ce qalat lahum rusuluhum sai manzannin suka ce da su in nahnu illa bashar e, mu ba komai bane mutane ne mu mislukum kamar ku min haisu maza ta bangaren mai alkhilqa ta bangaren halitta da ginin jiki mutane ne mu masu tafiya muna da kafafu biyu ga kai ga ido ga hannu ga kunne ga magana shine abin da bambance dama dan adam da sauran wato halittu sai haka ne mu din mutane ne kamar ku walakin Allah sai dai kuma Allah madaukaki ya munnu alaman ya sha'o min ibadi yakan yi baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa to ashe manzancin nan baiwa ce zaɓe ne daga Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi wanda ya so ya ba shi wannan wato manzanci ɗin wa haitu innahum kanu mun tsallake mu yace fal anbiya wa rusulu don haka annabawa da manzanni la yakununa illa basharan ba sa zama sai mutane ba za ka sami annabi ko manzo ya zama aljani ne shi ko mala'ika ba akwai manzanni ne daga cikin mala'iku na aiko sako daga Allah zuwa ga manzanni na dan adam a mala'ika jibril mm, amma waɗanda za su zo wa dan adam da sako su yi magana da shi to Allah ba zai kawo ba sai jinsin domin da mala'ika da mu mala'iku ne da sai aiko mana mala'iku ko saboda mu sami jinsin mu ne dan uwan mu ne mai irar jiki irin namu yadda zai iya bayani mu fahimta yanzu mala'ika jibril aka turo aka ce ya gaya mana sako in ya zo mana da sura irin tasa din nan waye zai iya kallon sa ta hmm? ina kallon sa kowa sai faɗi sai su ma sai mutuwa kuma hmm, ba za iya ba damar da za mu iya kallon hmm, domin wanda aka ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa Allah madaukaki ya halitte shi da fuffike 600 fuffike nan guda 600 kowanne ɗaya in ya daga shi zai rufe sama da ƙasa baki ɗaya. kowane guda ɗaya kaga girman mala'ika ya wuce yadda dan adam zai iya tsayawa ya kalle shi ko ya saurare shi ko a ce ya zama masa mamu masa sallah hmm? ya koya masa addini ya ce zauna bari ka ji kaza da kaza a ina zai zauna a ina za a tattauna ba zai yiwu ba yawa don haka dole sai Allah madauki sai ya ɗauko daga jinsin mu sai tuno domin wannan kasancewar daga jinsin mu yake ya fi mana sauki wajen koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga gaba aka sa mana wani ba sai aka sa mana wato abin koyin mu ya zama a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shine zamu iya koyi da shi hmm. haka hikimomin da suna da yawa in ka karanta littafin da aka yi akan wannan abu za ka gan su yace wala munafata babu tukka da walwala babu korewa korewa tsakanin wannan da wannan bainal bashariyati wa risala a ce wai manzo ba zai zama mutum ba mutum ma ba zai zama manzo ba ba munafati tsakanin su a ce abun ba zai yiwu ba wa haythu innahum kanu ya'tarifuna bi anna ibrahima wa isma'ila wa musa alaihi salam kanu rusulan tunda dai sun yi imani da cewa annabi ibrahim da isma'ila da musa duk sun kasance manzanni ne wa kanu basharan kuma sun zama mutane ne su fa innahum lam yajidu majalan lil israri ala shubhatihim sai zama cewa ba za su sami hanyar da ko kofar da za ta ba su daman su ci gaba da wannan kawo shubuhar da suke kawowa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shubhati muhadihi fa qalu sai suka ce alam ya yajidillahu li hamli risalatihi illa hadal al-yatim to wai da aka bincika kuma aka ga cewa ba dama dai sai an yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum din ne sai suka ce ah, wai to Allah ya rasa duk wanda zai aiko sai wannan maraya hmm? ma'ana an ko kuma daga an yarda mutum din ne to kuma ba wani ba za a samu wani babban mutum ba a cikin al'umma wanda dama an san shi dan asalin sarauta ne ko wani abu sai a bashi mulki a bashi wannan eh, annabci din dan me za a zaɓi wannan wato maraya din illa hadha al-yatim al-miskin miskini ma kana Allah li yatruka kibara ahli makkah wa ta'if dan me ya za a yi ma'ana kamar sai ai bai kamata ba Allah ya bar manya manyan shugabannin da aka sani a garin makka da ta'if hmm. ga sunan sanannu manya-manyan mutane sai a bar su <clears throat> sai a zo wa yattakhid hadal miskin ya zo ya ɗauki wannan miskinin ya zama shine rasulan ya zama shine manzo haka suka ce suna cewa laula nuzila hadal alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani akan wani mutumi min alqaryatayn azim wato wani mutumi azim wannan azim din sifa ce ta rajulin ma'ana ala rajulin azimin min alqaryatayn me yasa ba a saukar da wannan qur'anin ga wani babban mutum ba daga cikin alqaryun nan guda biyu da maka da ta'if suna nufin alwalid ibn al-mughira da kuma wani mutum ana ce masa urwa ibn mas'ud al-thaqafi mutumin ah, mutumin ta'if ne mashhuri ne shine har ake cewa yi kama da annabi isa alaihi salatu wassalam wajen siffarsa a to wannan mutumin yana da fasaha ya iya bayani sai cewa me yasa Allah da ya tashi saukar da alkur'ani bai saukar wa alwalid ibn al-mughira ba mai basira mai fasaha wancan da muka tattauna akan ya tara shawa ko yace ku kawo dabarar da zamu yi mu fita mu soki wannan da'awar ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma a can ta'if kuma akwai wannan urwatu bin mas'udin as-saqafi shi ma yana da irin wannan fasaha da ke bayani to su waɗannan mushrikai sai su cewa me yasa Allah tunda dai mutum zai tuno din me yasa kuma to ba waɗannan manya da aka san su a gari sai a zuwa dauko abin nan dan talaka kuma sannan shi gashi ma miskini gashi ma maraya ne ma sai a bashi annabci haka duk wannan kama kama ne bayan an rasa abin da za a kama qala ta'ala raddan alaihim sai Allah madauke mai musu martani sai ke cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik shin su ne masu rama masu raba rahamar ubangijinka hmm? wannan ya nuna mana cewa wahayi da annabci rahama ce ko cewa ashe wahayi da annabci rahama ce Allah ne ke zabar wanda ya so ya ji kansa ya yi masa rahama sai ya bashi wannan sako yani anna alwahya war risalata rahmatun min Allah cewa wahayi da manzanci dinnan to rahama ce daga Allah wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata a cikin suratu al'an'am dama Allah ya faɗa cewa Allah shi ne mafi sanin inda zai sanya manzancinsa ba kai za ka koya masa wa zai zaɓa ya bashi a annabci ba Allah shi ya san wa ya dace ya bai wa annabci don haka kowa sai sallama ya haƙura kun ga wannan ya nuna mana ashe alƙur'ani Allah subhanahu tsala bai bar waɗannan mutane da surutun su ba tare da an ba su amsa a cikin alƙur'ani ba duk abin da wani zai soki alƙur'ani da shi ko zai soki annabi Muhammad sallallahu alaihi da shi to sai kaga akwai amsa sa Allah mu ya hmm. muna da amsarsa a cikin alkur'ani Allah ya ƙara fahimtar da mu alkur'ani wantaqalu da zalika ila shubhatin ukhra bayan watan sai kuma suka kawo suka dawo kan wata wato shubhar da wani rikicin kuma daban menene kalu sai suke cewa inna rusula muluki duniya ai sarakunan duniya manzanninsu na fi mawkibin in suka tura manzo ma'ana suka turo mutum aka tura shi ya kai wani sako na sarki za ka gamsu suna tafiya ne a maukibi maukibi shine gungu na jama'a suna raka sarki ko wani shugaba shine ake cin maukibi min na daga barori wal hasham ba hashim bane da sukuni hasham sunan ce hasham ana nufin fadawa 'yan rakiya hmm. masu fushi da fushin wani ko haka ake cewa hmm. hakan yake a siffar asalin tafsirin hashab a larabci shi ma ma'anarsa kenan waɗanda suke bin mutum suna fushi da fushinsa hmm. in ransa ya ɓaci ransu ya ɓaci ko da ba su aka yi komai ba hmm. to haka ɗabi'ar ɗan adam dama take yana yawo ga barori ga masu rakiya ga atba sune ne alhashin wa ya tamatta'una bil ubbuhati wal jalali kuma suna da wato barazana ta mulki da jiji da kai shi ake ce ma ubbuha yawa a larabci haka za karanta shi ba abhatu bane yawa ubbuha hmm. da bamma ta hamza ba'un din kuma da shadda shi ma da bamma ubbuhatu shi da irin jiji da kai da ɗaukaka da mai mulki ke yi yana taka ƙasa da ƙyar jin cewa kawai babu wanda ya kai shi shine ke jagorancin kowa da kowa to irin wannan ai mu abin da muka saba in ji su mushrikai haka muke ganin masu mulki da su in sun turo haka muke ganin su da takama ta mulki shine ubbuha da jalal jalal shine da girma mm. wa yuwaffaru lahum kullu asbabil hayati kuma ana yassare musu duk rayuwa ta musu sauki haka muka saba ganin masu mulki haka muka saba ganin manzannin masu mulki in wani sarki a duniya ya turo mutum to haka muke ganin sa da darajarsa ta sarauta da takama da alfarma yawa kuma sannan rayuwarsa ba ta talauci ba ce shine ma'anan yuwaffar lahum ana yassare musu ana basu ana samar musu a hanyoyin rayuwa ta kyau fama balu muhammadin shi kuma muhammad ya zama ba haka ba to hmm. kun ga ma'ana an yi sukan wancan ba amsa an yi wancan ba amsa to shine ake ta sassaukowa dai aka dawo kan wannan sai suke cewa to me yasa shi kuma Muhammad yadfa'u fil aswaqi yana ta tafiya kasuwa yadfa'u an ce dafa ma'ana zahaba ila hmm. yana tafiya kasuwa a liluqmati aishin dan samun abin da zai ci hmm? inda sarki ne inda annabi ne su a fahimta irin tasu wanda manzo ne wanda sarakuna da suka saba turuwa abin da suke yi shine su turo mai takama mai ji da kai wanda zai zo da sarautarsa ba bukatar sai ya shiga kasuwa ya yi aiki ko ya sayi wani abu kawai komai kawo masa ake hmm. to shi ya zai zauna yana yawo kasuwa wa huwa yadda'i annahu rasulullahi alhali kuma yana da awar cewa shi manzo ne na Allah laula unzila ilaihi malakun sai suka ce me yasa ba a saukar masa da wani mala'ika ba fa yakunu ma'ahu nadira sai zama mai gargadi tare da shi yana cewa kai ma'ana wai kamar so suke yi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi yana cewa ku bautawa Allah ku bautawa Allah kar ku bautawa kowa ba shi ba to kuma sai mala'ika sai ya zo tare da shi yana musu gargadi fa ku saba masa eh kar ku saba masa manzo ne daga Allah wai so suke sai an yi haka in ba haka ba su ba su imani hmm? to kun ga wannan shi ma wani wato rashin fahimta din ne au yulqa ilaihi kanzu suka ce ko kuma a jeho masa wata taska ta dukiya ma'ana kar ya zama talaka ya zai zama talaka rayuwar mata ne masa wahala hmm. au takunu lahu jannatun ko ya zama yana da wata gona da wani lambu ya kulu minha yana daga nan yake cin abinci babbar gona ce kawai sai dai samu ya ci abinci wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura suka ce kai su azzaliman nan sai suka ce kai ba fa wani kuke bi ba sai mutum da aka yi masa sihiri ma'ana su suna cewa mu fa ba mu saba ganin haka ba in dai manzo ne to yazo da waɗancan siffofi in ba haka ba ba za mu yarda da shi manzo bane hmm. wa radda alaihim shubhatahum hadhihi Allah madaukaki ya mayar musu wannan martanin wannan shubha din bi anna muhammadan rasulullah da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo ne Allah ya'ani anna muhimmatahu cewa wajibin da aka dora masa shine muhimmatahu hiya iblagu risalati a ila kulli sabirin huwa ce a wurin huwa hmm? hmm. kuskure ne shi ma hmm. anna muhimmatahu hiya iblagu risalatillahi, cewa aikin da aka ɗora masa shine isar da manzancin Allah ila kulli sagirin wa kabirin zuwa ga kowane mutum ƙarami ne ko babba wa da'ifin wa qawiyyin da mai rauni da kuma mai karfi wa sharifin wa wadi'in da madaukaki da kuma wato wanda yake makaskanci talaka wa hurrin wa abdin da kuma duk wanda yake da da kuma bawa falau labisa fil ubbuhati wal jalal da ace zai zauna ya shiga cikin alfarma da taƙama da jiji da kai irin na mulki da sarauta da girma wal khadam a ga barori na wal hasham da fadawa da mabiya wal haras da masu gadi wal muwakibin da kuma yan rakiya wanda za su bi maukibi ana kiɗa ana menene misalin rusulul muluki kamar yadda manzannin sarakuna wato jakadin sarakuna suke yi lam yakun yasilu ilaihi bu'afa'un nasi to da mutane masu rauni ba su iya samun dama su je gunsa ba mun fahimci abin ma'ana da a ce annabi sallallahu alaihi bai zo da sura ta surar da ya zo da ita a matsayin mutum yadda aka sani kuma sannan Allah maɗaukaki bai ba shi tarin dukiya ko sarauta da takama da irin wannan abin da sarakuna suke yi ba Allah maɗaukaki bai baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan baya so ba domin kamar yadda ya faɗa mana a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da aka bashi annabci Allah maɗaukaki ya tambaye shi ya aiko mala'ika Jibril ya tambaye shi me yake so ya zama yana so Allah maɗaukaki ya bashi dama ya zauna a duniya a matsayin annabi ne mai sarauta kamar annabi Sulaiman ko kuwa a bashi a bar shi a matsayin abdan rasulan a matsayin bawa kuma manzo akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwan biyu annabi tare da sarauta da mulki ko kuma abd bawa mai yawan ibada mai kusantar ubangiji kuma manzo ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi a bar shi a matsayin abdan rasulan ya tsaya a matsayin bawa ne kuma manzo ne kun ga ashe kenan da Allah ya so da ya sa shi a matsayin mai mulki din to da ya sa shi a matsayin mai mulki zancen da ake anan shine da wasu <clears throat> talakawan ba su samu damar su matsa kusa da shi ba saboda iko da sarauta da fadawa da za su hana su mun fahimci abin yawa sai ga zama cewa ba za a ganci ba sai an cike fom ba za a ganci ba sai an kwana uku ana jira a kofar gida annabin Allah kwa da zai ilmantar da addini ba haka ya kamata ya zama amma ya zama daidai kamar yadda kowa zai zo a gaisa da shi a zauna da shi a tattauna da shi ya tsokani wannan a yi raha a tattauna talakawa suka kewaye shi ya fito da rana yana tafiya a cikin gari ya sami dutse ya ɗaura a cikinsa saboda yunwa ba shi da abin da zai ci ta haɗu da abubakar ya ce me fito da kai ce wallahi abin da ya fito da kai shi ya fito da ni ta haɗu da umar me ya fito da kai ce wallahi abin da ya fito da kai shi ya fito da ni ban samu abin da zan ci ba suka fita suna neman mai za su ci kun ga wannan abin nan mutumin da aka sa sashi a wannan tsari din to shine wanda kowa zai iya koyi da shi an ba da damar talaka ya zo kusa da shi har ya iya koyi da a ce ya zama wato mai ɗaukakar da ba za a iya zuwa kusa da shi ba to akwai abubuwa da dama na halayensa da za mu hasararsu na fatan fahimci wannan yau ba za mu gan shi ba ma ballantana mu ga ya yake dariya ya yake kaza gurin da zai zauna inda tsari yake irin na masu mulki nan akwai waɗanda ma za su hana shi yin wani abu ko misali yanzu kai a ce misali irin saurata ce irin tamu ta gargajiya ta bahaushe wani gun za ka ga har sai a iya hana sarkin dariya za ce a wannan ba haka ake ba za ka ɓata darajar sarauta za ka yi kaza za ka yi kaza hmm, saboda me abin da aka tashi ana yi din nan akwai abin da zai zama cewa shi mai bi ne ma maimakon a ce shi ake bi a wasu abubuwa ne ina jin mun san wannan to kun ga ashe kenan bai dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sakon da yake tafi da shi a ce ya zo da irin wannan wato yanayi na sarauta da mulki hmm. amma duk da haka ya fi kowanne sarki ya fi kowanne mai mulki da darajar da ɗaukakar da duk abin da ɗan adam yake so ya kai Hmm. domin duk mai mulki babban abin da yake so shine dama duk talakawansa a ce suna son sa to babu makiyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa ko ba haka ba daga ran da ko ya samu kiyayyen nan shi ta sama in aka ƙi shi fita ake daga addini ko mai mulki ko kin da ba fitin mutum daga addini mun fahimci abu hmm. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami duk abin da Allah madaukake ya so ya samu na ɗaukaka duk da kuma cewa hakika shi bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah to mu samu inda zamu tsaya yace lam yakun yasulu ilayhi du'afa'un nas <clears throat> wa sigaruhum da kuma kananan su ba za su iya zuwa gare shi ba hatta yastafidu bihi har a ce sun fa'idanta da shi wa hum jumhurul bashar gashi kuwa su waɗannan talakawa da kananan mutane da talaka da makaskanta su ne jumhurin mutane ma'ana su suka fi yawa a cikin al'umma to domin fa'idarsu su samu wannan manzanci wannan saƙon da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kowa ya ji shi kuma ya aiki da shi don haka allah matsaki bai sa shi ya zama wato a mai wannan sura ta sarauta ba mm. a sai ce wa idan fatat maslahatu risala da an yi haka da maslahar da ake samu ta aiko sako din da ta kufce an neme ta an rasa walam ta'ud laha fa'idatun tuzkaru da zai zama ba ta da wata fa'ida da za a iya ambata a ita wannan manzanci din to sai mu tsaya anan sai mu kai sai mu tashi insha Allah darasi na gaba akan inkarin su na tashin kiyama cewa za a iya tada mutum daga kabari bayan ya mutu duk sun kawo wannan shubuhohi din ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam in Allah ya kai mu mako mai zuwa zai zama bi iznihi tabaraka wa ta'ala nan taliqu min hunak wa nasta'nifu إن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله المنان الكريم أن يمن علينا بمنه وفضله ويثبتنا على دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته